بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa da ku a wannan masallaci na Bilal bin Rabah kofar Marusa Katsina a wannan dare wanda shi ne daren sha biyar ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun haɗa nan gurin domin ya zamanto cewa ci gaba da darussa na ilimi wanda aka saba gabatarwa a cikin wannan masallaci ne albarka a yau insha Allah ta'ala muna da lacca kamar yadda aka gabatar akan al'ana'a wato wadatar zuci kamar yadda malamai suka yi bayani idan aka ce wadatar zuci a takaice yana nufin mutum ya yadda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya raba ya bashi wannan shine abin da ake nufi da wadatar zuci a taƙaice, mana idan Allah subhanahu ta'ala ya baka a talaka to tabbas ka yadda da wannan talaucin da ya ajiye ka akai wannan a taƙaice shi ake kira wadatar zuci akwai malaman da suka fassara wadatar zuci da cewa abin da ake nufi da wadatar zuci shine Kabar bar duk abin da ba shi da amfani ka duk abin da ba shi da amfani wanda ba zai amfanar da kai ranar lahira ba sannan kuma a duniya ma ba zai amfani ka da wani abu ba wannan shi ake kira wadatar zuci duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya sa mutum ya samu wadatar zuci to zai zamanto ya samu falala mai yawan gaske saboda duk sanda mutum ya zamanto yana da wadatar zuci wannan wadatar zucin tashi za ta samun masa da jin daɗi da kuma rayuwa wacce take mai amfani an rawaito daga ibn taymiya ya faɗa a cikin littafinsa alwasiyatu sughra yana cewa istarni amman ta takun nazira واحتج إلى من شئت تكن أسيره وأعطي من شئت تكن أميره كوراتي دك wanda kaso zaka zama daidai da shi ka bawa wanda kaso zaka zama shugaban shi sannan kuma ka bukaci zuwa ga wanda kaso zaka zama ribataccen shi ala kulli wadatar zuci tana da matsar amfani a rayuwa duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya kaddara yana da wadatar zuci to zai ji daɗin ta sosai Imam Shafi'i yana cewa ra'aytul qana'ata ra'sul ghina fasirtu bi azyaliha mutamassikun fala za yarani rani alama bihi wala za yarani bihi munhamid fasirtu ghaniyan bila dirhamin amru ala an-nas shibh al-malik yake cewa na ga duk lokacin da mutum yake da wadatar zuci to za ka same shi ya rike komai na muhimman al'amura ya ce wannan ya sa ni ma ne riko da yake yake cewa don haka da yawa mutane za su ga ban damu da abin da yake tare da su ba yake cewa wannan shine dalilin da yasa na zama mawadaci ba tare da ina da kuɗi ba yake cewa na kan wuce ta gaban mutane kamar ni sarki ne annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa laysa gina ghina bi kasratil ard yawan kuɗi ba shine dukiya ba walakin al-ghina ghina ghina nafs wadatar zuci ita ce Allah madaukaki wadatar zuci shine babban wadatar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba saboda haka sheta zaka ga wani yana da miliyan ɗari. amma da ƙyar yake iya fitar da dubu ɗaya wani kuma ba shi da dubu ɗari amma kuma zai iya sadaka da dubu talatin dubu hamsin wannan duk wadatar zuci ne shi yasa babban abin da ya kamata mutum ya dinga roƙon Allah subhanahu shi shine ya zamanto Allah ya ba shi arziki mai amfani da yawa zaka ga mutane suna hange-hange idan ya zamanto Allah madaukakin sarki bai ba su kuɗi ba zaka ga yana yawan hange hange wani ma sai ya dinga tunanin cewa kamar wani laifi ya wa Allah subhanahu ta'ala shine dalilin da yasa Allah ya zama da shi talaka a cikin alqur'ani a cikin suratul zukhruf Allah subhanahu ta'ala yana cewa ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن الله سبحانه وتعالى يا يلوتا ومتاني kowa ya zama mai arziki kowa ya zama cikin wadata to da mutane sun yi zalunci a bayan ƙasa walaki yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah yana bayarwa ne gwargwadon abin da ya zamanto ya ƙaddara ya tafi wa mutane alakulli hal a yana da tsananin mahimmanci mu gane cewa wadatar zuci abu ne wanda yake da girman gaske kamar yadda wasu malaman tafsirin suka kawo a daidai wannan ayar akwai hikimomi da yawa da suka sa Allah subhanahu Ta'ala ya sanya wasu talakawa wasu kuma ya sanya wasu suka zama masu kuɗi akwai waɗanda inda Allah ya ba su kuɗi to da zama mutanen banka, kamar yadda suka rawaito wani hadisi duk da yana da rauni akwai waɗanda kuma kuɗin da Allah ya ba su shine maslaha saboda haka Allah subhanahu ta'ala. akwai maslaha da ya sanya mutane suka bambanta da juna kamar yadda yake cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukriya wace ayat da muka jawo ta dazu ta walau basallahu rizqan ibadi a cikin suratul shura take wannan sai take a cikin suratul zukhruf Allah madaukakin sarki yake cewa su ne suke raba rahamar ubangijinka mu ne muka raba rahamar ubangijin ka kuma muka sanya ya zamanto wani yana sama da wani saboda wasu zamanto suna yi wa wasu aiki a kamar yadda masu tsari kawo akwai wata rana da ya zamanto cewa an zo za a yi sallar juma'a wani masallaci saboda haka sai aka rasa lima aka wawwai ga ba a samu limamin da zai jagoranci sallar ba sai wani mahaukaci ya ce a bashi zai yi limanci saboda haka aka ce ka a bashi wasu suka ce a kyale shi limanci saboda haka da ya hau zai yi hudu ba sai yake cewa الحمد لله الذي خلقكم من اثنين الحمد لله الذي خلقكم من اثنين وجعلكم اثنين جعل منكم أغنياء ليشكروا جعل منكم أغنياء ليشكروا وجعل منكم فقراء ليصبروا فلا الغني صبرا فلا الغني shakara ولا الفقير sabara لعنكم الله jami'an قوموا ila salat da ya tashi zai ce ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halice ku daga mutum shine wadawa na annabi Adam dawa da Hawwa yace kuma ya raba ku gida ya da ya raba ta ko gida biyun ya sanya akwai masu kuɗi a cikin ya sanya kuma talakawa ya ba mutane kuɗi don su gode masa ya zama da wasu talakawa ba don wani abu illa saboda su yi haƙuri da talauci ya ce to masu kuɗin ba su gode wa Allah ba talakawan ba su yi haƙuri ba don haka ku duka Allah ya ne mu saboda ku tashi mu sallah ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa da suke nuna mana cewa lallai Allah subhanahu Ta'ala yana da hikima da ya sanya mutane suka to cewa mabambanta wannan yana daga cikin dalilan da yasa a al-allama Muhammad al wanda ya rasu a shekara ta 1393 yake cewa na zo da wata taska daga Mauritania wahala ka samu wanda yake da wannan taska shine a wadatar zuci duk lokacin da mutum ya zamanto yana da wadatar zuci zai samu fa'idoji masu ɗumbin yawa daga cikin fa'idojin da mutum zai samu duk lokacin da yake da wadatar zuci shine zai dinga samun cikakken dogaro ga Allah subhanahu wataala ma'ana yanzu misali duk lokacin da ka rasa abu zaka san Allah ne mai baka kaga alama ce ta wadata zuci maimakon kai ta tunani har hawan jini ya kama ka kaga hadisin Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam da ya riko da shi yana cewa ya gula ihfazillah yahtaska sai yake ce masa wa alam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka ba abin da za su yi amfana da kai sai abin da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta zai same ka dan haka akwai wani malamin da ya koyar da mu tafsiri a Madina a lokacin muna labartu 2003 2004 yake cewa akwai wani ankul din su duk abin da ya rasa kawai zai ce ma si malana daga nan ya manta da abu menene ma'anar ma qusima na me ma'anar ma qusima lana ba raba da ba raba da mu ba mana lokacin da aka yi rabu a lawul mahfuz aka rubuta aqdar ba ma cikin wannan raba daga nan ya manta da abu ya kuke gani idan da mutum in ya je kasuwa zai zamanto cewa in bai yi ciniki ba zai tuna wannan idan ya je neman aikin gwamnati ya zamanto duk sanna aka zo sunansa za a dace in ya rasa wannan ya zamanto zai tuna wannan maku shi malana ɗin yaya kuke tunani mutum zai samu jin daɗin rayuwa likitocin ciwon zuciya da masu kula da hawan jini da yawa za su daɗe ba su samu marasa lafiya ba Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa babu ranar da na fi jin daɗi fiye da ranar da zan waye gari ba ni da komai. Wannan ranar na fi jin daɗi saboda zan samu cikakken tawakkali ga Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr khimatan wata rufu bi idan da ce za ku yi dogaro a cikakken dogaro to da Allah subhanahu wataala ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu shi tsuntsu baya ajiye abincin gobe da haka kullum da safe zai tashi bashi da komai zai je ya nemo idan ya nemo kuma da yamma sai ya kwana a ala kulli hal daga cikin fa'idojin da mutum zai samu duk lokacin da yake da wadatar zuci shine zai samu rayuwa mai jin daɗi ko da wanda inda kana da wadatar zuci ba za ka tsaya kana tunanin abin da ya wuce ba ba za ka tsaya kana tunanin asarar da kai ba ba za ka dinga tunanin bikin yarka da za nan da shekara biyu ba ka san dai Allah ya so Allah zai iya azurta ka wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha shi yasa wasu malaman suka fassara wannan aya da take cikin suratul nahl da wadata zuci man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba suka fassara da cewa abin da ake nufi da wannan shine wadatar zuci ina fatan muna ganewa yana daga cikin fa'idojin wadatar zuci shine mutum zai dinga samun rabo mai girma kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qad aflaha maruzika qad aflaha man aslama wa qanna'ahu Allah bima ata duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya kaddara shi musulmi kuma ya zamanto ya samu wadatuwa da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi to ya samu rabo wannan kuma za ka ga rabo na duniya da na kuma yanzu ku gwada ko da a cikin mutane ma na yau da kullum ku gwada sosai ku yi nazari za ku ga duk mutumin da yake da karancin burace burace ya fi samun jin daɗin rayuwa <laughs> lokacin muna secondary school akwai wani abokinmu da yake cewa shi ba zai aure ba sai ya samu miliyan biyu ne kafin yi aure a lokacin kuma duk ashirin ma za ta iya maka aure kuma ina jin har yanzu bai mallaki miliyan biyu tashi ba saboda haka kun ga duk lokacin da mutum yake da yawan burace-burace waɗannan burace-buracen za su jefa shi cikin zinubai waɗannan burace-buracen za su sanya maka rashin jin daɗin zuciya yana daga cikin fa'idoji na wadatar zuci shine mutum zai samu alwiqayatu min az-zunub da yawa zunubai ba za ka fada cikin su ba yanzu irin waɗanda suke zama suna cin naman wanda ya canza mota da waɗanda suke zama suna cin naman house of press da sanatoci duka idan Allah ya wadata ka da wadatar zuci ba za ka dinga tunani ba saboda ka san kai ma kafuwa ne saboda haka ba za ka dinga hange-hange kana dubo mutanen da ya zamanto sun fika ba galibi wannan zai zo ya sa maka ciwon zuciya saboda yanzu <clears throat> kana da dubu biyar ka zo kana hango mai miliyoyi kaga za ka samu matsala a cikin zuciyarka ina fatan mun gane wannan fankar ta ba da ka shi don haka hassada da cin naman mutane duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya kaddara yana da wadatar zuci zai to ya samu sauki duk lokacin da mutum yake da wadatar zuci daga cikin fa'idojinta shine zaka taimaka wa mutum wajen ya zamanto ya samu kima idan mutane kamar yadda Ali bin Abdul Aziz Zujani wanda ya rasu a karni na hudu yake cewa ya yaquluna li fi kan ibadun wa ma ra'a rajulan an mawdi'u dhulli arjama wa ma kullu barqin la ali yastafizuni wa la kullu man laqaytu arzahu min yake cewa suna cewa ni mutum ne mai yumkewa ba a ganin shi a ko ina duk gurin kaskanci ba a ganin sa yace a'a sai ke cewa aini ba duwal yadda ta walƙa ba ce take ɗauka a bannan ido na ba kuma duk wanda na gan shi nake zaton zan iya samun ni'ima a wajen shi dan haka yana da kyau mutum ya zama yana da izzatun nafs kar ka zaman to kana ta kanka cikin ɗan abu kaɗan wanda kake tunanin zai iya fiya maka wata yan bukatarka tare kuma da samun mulakanci akwai abubuwa da yawa da suke jawowa mutum ya rasa wadatar zuci yana daga cikin abubuwan da suke jawowa mutum ya rasa wadatar zuci shine munaza'atu shahawat idan mutum ya zamanto yana da bukatu da yawa yana so ya dinga hawa mota babba yana so ya dinga sa suturu na kecere yana so ya zamanto yana sanya abubuwa na kawa a jikin abin hawansa duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke jawowa mutum ya nasu wadatar zuci za a ga yanzu malamai da yawa sai ka ga sun zubar da kimarsu a wajen masu kuɗi ba don wani abu ba saboda yana so yawo babban mota yana so makarantun da 'ya'yan masu kuɗi suke yi shi ma a ga yara suna yi duka yana san irin waɗannan abubuwa wannan duk yana daga cikin abubuwan da suke jawowa ka samu rashin wadatar zuci daga cikin abubuwan da suke jawowa a samu rashin wadatar zuci shine wani lokacin zaka ga mutum yana fatan ya zamanto ya ajiye wa iyalansa wani abu yana fatan ya tara kuɗi masu yawa ta yadda har bayan ya mutu ma iyalansa za su iya amfanuwa da wannan kuɗin sai kaga mutum yayi sata yanzu inda za a ce maka mutum ya saci miliyan 500 har ya mutu ba zai iya cinye su kaga dai yanzu misali ko da a ce misali kullum zai dinga kashe dubu hamsin kaga miliyan ɗari biyar ai ba ƙaramin kuɗi bane ko dubu hamsin zai ci kullum to da haka da yawa zaka bin da yake jawo wannan shine kokarin yadda zai tarawa iyalansa bayan ya mutu hali kuma ba shine yake da rayuwar lokacin da Umar bin Abdul Aziz ɗaya daga cikin halifofin musulunci wanda ya halifanci daga shekara ta tara zuwa shekara ta ɗari da ɗaya, da ya zo zai rasu sai aka ce gashi za ka rasu kuma iyalanka ba abin da ka bamu musu sai ce ku zauna ke da aka zaunar da shi sai yake cewa iyalai na ɗayan biyu ne ko dai su zamanto mutanen kirki to Allah subhanahu wataala yana cewa wa huwa yatawalla salihin shine yake jibuntar lamarin waɗanda suke mutanen kirki ko kuma ya zamanto iyalai na mutanen banza ne to ba zan so in ban musu dukiyar da za ta zama sababin lalacewarsu ba ala kulli hal yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya wajaba mu lura da su shine ya kamata mu iya bakin kokarin mu wajen mu ga cewa mun samu wadatar zuci ya kamata mu iya bakin kokarin mu wajen mu ga cewa duk abin da zai iya taba wadatar mu to ya kamata mu nisance shi suke samun rashin wadatar zuci saboda tunanin suna so su samu kuɗi don su ayyukan alkhairi wannan shi ma yana jawo rashin wadatar zuci yana so ya samu miliyan hamsin miliyan ɗari domin kawai ya samu ya gina masallaci ko ya wani abu wannan shi ma yana daga cikin abubuwa waɗanda suke jawo rashin wadatar zuci tabbas idan muka lura za mu ga cewa hakan al'amari ne mai kyau amma dai kai ya zama abin da mutum zai kwana da shi kuma ya tashi da shi Allah subhanahu wataala a cikin suratul talaq yana cewa la yukallifu Allahu nafsan la yukallifu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa sai daga abin da ya bata dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da za su sa ka ga mutum ya tayar da hankalinsa ya shiga cikin damuwa da kuma rashin tabbas akwai abubuwa waɗanda suke taimakawa wajen mutum ya samu wadatar zuciya yana daga ciki shine mutum ya tabbatar da cewa rabon faɗo baya hawa sama duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta masa ku dole sai ya same shi inna ruhal qudus kad nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha malaika jibrilu yayi busa a cikin raina cewa babu wata rai da za ta mutu har sai ta cika arzikinta fattaqullaha wa ajmilu tuqala da haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman halal hakim al’asar aka ce masa akan me ka gina tawakkalin ga Allah Ya ce na gina tawakkali na ga Allah akan abubuwa guda Ya ce abu na farko shi ne lokacin da na san arzikina ba wanda zai ci saboda haka sai na nasu ko ka ci haram ko ka ci halal iya abin da Allah ya rubuta wa shi za ka wanda ya saci miliyan ɗari in ma da bai sata ba za ka zo a cikin arzikin shi ala kulli hal yana daga cikin abubuwa masu ban mamaki wata kissa da salihul mabamis ɗaya daga cikin limaman Ubayya baya inda yake cewa akwai wani a inda shi salihul magamisi yake cewa akwai wani mutum da ya fada rijiya sai aka yi kururuwa aka zo aka ciro shi bayan an ciro sai yake ta ba da labarin abin da ya faru da shi da ya fada rijiya saboda haka sai wani ya ruga ya ɗauko mai nono ya sha bayan ya sha nonon sai ya zamanto yana kwatanta yadda ya fada rijiyar har ya fada kuma ya kasa fitowa saboda haka sai gawa shi kawai aka samu mahallin shayi a cikin kisa shi ne. Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta cewa lallai akwai ragowar wannan nonon arzikinsa ne daga cikin abin da Allah ya rubuta masa wannan shine dalilin da yasa bai mutu ba a fadawa da yi fadawa ta farko sai da ya fito tukunna bayan ya ci sannan kuma ya koma ya mutu saboda haka lallai mutum ya dinga tuna cewa Allah subhanahu wataala shine ya raba arziki kuma ya ba kowa saboda haka wannan zai taimaka ya samu wadatar zuciya yana gaske shi shine mutum ya dinga karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutum yake karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu wadatar zuci yanzu idan na tambaye ku tsakanin ku da Allah ana akwai wanda aka taba kwana bakwai ba tsora tukunya ba a gidansu sati daya ba a dafa abinci ba kuma a so abincin to amma ku ji abin da nana Aisha take cewa nana Aisha tana cewa da Abdullahi bin Zubair yabna ukti in kunna nan al-hilala thumma al-hilala ثلاثة أشهر في شهرين وما وقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا take cewa ya kai ɗan 'yar uwata mukan yi watanni biyu a gidan annabi sallallahu alaihi ba a dora tukunya ba Idan su dabino da ruwa akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bako ya aika wajen matansa tara kowace ba abin da ta mallaka sai ruwa Daga gidajen guda tara ba komai sai ruwa yanzu ana akwai wanda gidan shi ba komai sai ruwa yanzu anan na san akwai waɗanda suna haife mu ma shekaru da gani har ma nura yanzu anan dan Allah akwai wanda ya taba ganin mutumin da saboda yunwa har ta kai yana daura dutse a cikin shi ku taɓa gani da tijawan nake tambaya ba 'yan shekarun mu ba masu irin shekarun mu na san ba su taba gani ba amma da tijawa wanda suka kai 50 60 zuwa sama ko wanda ya taba gani akwai lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka taba zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo mai complain na cewa yunwa ta dame su saboda yunwa ma ga shahar suna ɗaura dutse a cikin saboda yunwa don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗa musu cikin suka ga dutse dan haka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da zai sa idan ka shiga talauci ka shiga tasku ka shiga rashin abin hannu wannan zai taimaka maka wajen ya zamanto cewa ka samu wadatar suci hankalinka ba zai tashi ba ina fatan mun gane saboda haka lallai yana da matuƙar muhimmancin gaske mu gane cewa wadatar zuci wani taska ne wanda Allah subhanahu Ta'ala yake ba wa mutane wata taska ce wacce babu irin yana daga ciki shine ka dinga karanta tarihin magabata na gari akwai wasu mutane da ake kira ahlus suffa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suke talakawa ne wanda saboda tsananin talaucin su da yawa daga cikin su ma ba su da rika guda ɗaya mai kyau yana daga cikin dalilan da yasa aka sanya doka cewa idan liman ya tashi daga sallah to kar ya zamanto cewa mata su miƙe har sai maza sun gama miƙewa gaba ɗaya saboda in suka miƙe za su ga al'aurarsu saboda ba ma su da cikakkiyar sutura sannan wasu ranakun da biyu ɗaiɗai annabi yake zuwa ya raba musu da shi suke rayuwa da biyu ƙwaya ɗaya ko da biyu biyu haka idan ka gangaro za ka ga irin yadda magabata na gari suka yi rayuwa yanzu bukari da duk ko ina za ka ji rawahul bukari ba wani mutum da zai zama cikakken musulmi inda bai san bukari ba ba wani wanda zai zama wanda ya san wakoce-wakoce musulunci ba sai sai ya san wannan suna wanda kuma mutum ne ba balarabe ba ne ba amma kun ga jajircewar da ya yi wajen neman ilimi shi ne dalilin da ya sa ha Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ambatansa kuma Imam al-Bukhari kamar yadda yake ba da labarin kansa yace akwai lokacin da ya taba zuwa neman ilimi ɗinsa suka ƙare har sai da ya koma yana cin ciyawa magabata na gari idan kuka kalle su za ku ga irin yadda Allah subhanahu wataala ya azurta su da wadatar ci. kamar yadda malaman tarihi suke faɗa akwai lokacin da aka bin Abi raba ya taɓa haɗuwa da Sulaiman bin Abdul a kusa da Ka'aba sai Suleiman bin Abdul Malik yake ce masa ka roƙe ni duk abin da kake so sai ce ya jira shi zai je dawafi ya dawo saboda haka ya jira ya je dawafi ya dawo yadda za ku san bambanci tsakanin malaman da da ne yanzu malaman yanzu suke bin shugabanni gidan gwamnati wasu ma su je su maula wasu ma ba nasiha ce take kai su ba amma da sai dai shugaba ya biyo malami gida a mai nasiha saboda haka bayan ya fito sai ya sake maimaita masa cewa yana so ya roƙe shi duk abin da ya yake so saboda haka sai a tsabin abira ba duk da cewa za ka iya cewa shi ba kowa ba ne saboda bawa ne aka yanta shi kamar yadda kuma malaman tarihi suke cewa yana da sukofi na muni da shi mai cin zanzana gashi mai shanyayyen hannu yana da sukofi da yawa na wani, amma da yake ya rike girmansa kuma yana da wadatar su sai ya ce da Suleiman bin Abdul Malik har shiga na fito ba roƙi Allah ko abu ɗaya na duniya da haka kai ma ba zan roƙe ka wani abu na duniya ba shi irin wannan kissa kamar yadda malamai suke fada ta taɓa faruwa da salim bin abdullah bin umar ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina as-saba wanda shi ma ya haɗu da Hisham bin Abdul Malik a masallaci sai Hisham bin Abdul ya ce ka roƙe ni duk abin da kake so saboda haka sai shi Salim ya ce ina jin kunyar na roƙi wanda ba Allah ba a masallaci saboda haka sai ta waje ya jira shi da ya fita waje ya jira shi sai da ya gama abin da zai a masallaci sai ya same shi ya sake maimaita masa cewa duk abin da yake so ya tambaya sai ya ce an shi a masallacin ma ba abin da ya roƙa ba abin da ya roƙi Allah na duniya saboda haka tunda ba roƙi Allah ba zan yi na roƙe ka kaga wannan yake nuna maka cewa wadatar zuci ba wai yawan kuɗi ba ne shi yasa akwai lokacin da Haruna Rashid ya haji sai yasa a dinga zagayawa da shi gidajen malamai su mai nasiha duk gidan malamin da ya je yakan ɗauke ka kuɗi ya bashi har suka je gidan Al-Qudayn bin Iyad da suka je yace da Qudayn bin Iyad ya mai wa'azi Qudayn bin Iyad ya mai wa'azi mai kashe jiki daga cikin abubuwan da yace masa shine yace masa ka sani waɗanda kake mulka akwai wanda ya girme ka akwai wanda ka girma akwai wanda kuke daidai saboda haka ka zama da wanda ya girme ka a matsayin babanka wanda ka girma ka zama da shi ɗanka wanda kuma kuke daidai da shi kama zama da shi ɗan uwanka don haka ka girmama babanka ka kimanta ɗan uwanka ka kuma ji tausayin ɗanka bayan ya gama masa nasihu sai ce ko akwai bashin da ake maka sai kuzar ne ya fi ce eh sai bashin da na karɓa wajen Allah na farallai da sunyoyi idan za ka iya biya kuma ba komai a gida saboda haka bayan ya koma gida ya je gida sai ya zamanto cewa matarsa sai take ce masa bai wasa sai take ce masa ai da ka an shi wannan abin da ya taimaka mana ya dinga kuka ya dinga kuka har ita da kanta tace da Sulaiman bin Abdul Malik tace da Haruna Rashid ka ka cutar da bawan Allah nan ya kamata ka zo ka tafi kaga su kudin ake bin su da su suna suna suna guduwa dan haka duk lokacin da mutum yake karanta sirar mutanen da suka gabata wannan zai taimaka masa wajen ya samu wadatu zuciya yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen samun wadatar zuci shine ya dinga tuna cewa wadata galibinta bala'i annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-mukthiruna kuma al-muqilluna yawm al illa man qala hakaza wa hakaza masu kuɗi ranar alkiyama su ne talakawa sai wanda ya yi haka yi haka yi haka yi sadaka yanzu galibi yadda talaka zai bacci ya more alama su ba wani mai kuɗi ya gama a haramin madina a lokacin muna ɗalibai ni da wani abokinmu ɗan malam madori idan mu kawai muna ta hira muna dariya sai ya ce wallahi sha'awar ku nake ya ce wallahi ni yanzu kullum bindiga nake rikewa na zauna a gidana sai da safe nake iya yin barci isa kullum da bindiga nake kwana yanzu akwai masu kuɗi da yawa za ka gan su sai sun sha ƙwaya suke barci haka kuma masu mulki galibi da yawa masu mulki da kuke ganin su riga ce kawai da motoci suka fi ku amma asalin jin daɗi na zuciya da kwanciya hankali wala wasu wani za a gan shi kamar asusu ce idan kuna rere da shi akwai wani cikin masu mulki ma da aka ce mu yawan mantuwa ne da shi abin da aka ga mai yanzu ya manta shi yasa da yawa daga cikin masu mulki saboda irin waɗannan fitattunan za ku ga yawanci na kewayen su suke su ne suke juyawa saboda haka idan mutum yana tuna cewa ranar alkiyama ma zai fi shiga aljanna da wurin ba in bai tara kuɗi da yawa to kaga wannan zai taimaka ma wajen samun wadatar zuci sannan abu na biyu shine daga cikin abubuwan da su taimaka ma wajen samun wadatar zuci shine ka dinga tuna cewa wanda yake da kuɗi abin da yake amfana da shi a kuɗinsa ɗan kaɗan ne yanzu mutumin da yake da gida ɗari a gida nawa zai dinga kwana a ɗaki na gado na da zai haɗa gado biyu da sai a kai shi asibitin mahaukata so gaga wannan yake nuna cewa galibi kuɗin da mutane suke tarawa galibi ba kuɗin su bane ka ji an ce ma mutum yana da gida ɗari yana da gida hamsin yana da hotel a abuja yana da hotel a dubai yana da kasuwa duk aikin banza ne duka tarin lissafi amma ba ce ba abin da zai mai ba amfane shi da komai ba shi sa Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi sai ya ce mi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlifina halifa ne kawai kuma kudin ma da ka tara ya zamanto a zo ana faɗa a kansu wani mutum a saudiya ya mace ya bar naira dubu ɗari uku da hamsin aka duba aka ga ba shi da uwa bai da uba bai da 'ya'ya bai da 'yan uwa saboda haka da ike Allah ya sa su a Saudiya tunda ana rubuta tarihin haihuwar mutum da kuma labaransa suna bincikowa sai suka ga yana da wasu 'ya'yan babbanni guda uku shikenan sai aka musu waya aka ce akwai babban ku akwai wani dan uwan ku ya rasu sai Allah ya ji kanshi irin ko zumuncin nan ma ba ai shikenan sai aka ce to dama a da ya mutu ya bar kuɗi kuma ya bar kusa da yar dubu ɗari uku da hamsin to shine dama ake so za a ba yar dubu ɗari uku da hamsin kana magana wajen miliyan talatin da biyar ke shikenan aka ce to dama wannan shine dalilin da ya sa aka kirawo ku shikenan ɗaya daga cikinsu aka ce kai yanzu abin da za a baka aka ɗaya daga cikinsu kai yanzu abin da za a baka shine za a baka dubu ɗari da ashirin ana gaya mai irin talakawan nan ne suka kawai sai faɗi ya suma saboda bai taɓa jin irin kuɗin ba ko dubu goma ma da alama bai taɓa riƙewa ba na riyal aka ce mai zai samu riyal dubu ɗari da ashirin sai faɗi ya suma shi ma ɗayan ana gaya masa ya samu ya kusa samun matsala malu shayatin duk ba a nan yake ba bayan an ba su ya ce to yanzu ina so inda zai yi tunda da kun ga ya mutu bai yi sadaka jariya ba ko a cikin ku ya dan kawo wani abu a dan tattara dan yi mai wani abu wanda zai amfani shi a kabarinsa suka yi shiru ɗayan ya ce wallahi shi yana da hidimomi da <laughs> gaskiya shi hidimominsa da yawa saboda haka gaskiya shi dai ba zai iya bayar da komai a ciki ba saboda yana da kaza yana ma ba yayi da aka gaya mai yace gaskiya shi yana da abubuwa da yawa saboda gaskiya shi shi ba zai iya bayarwa ba shi kuma ɗayan shine ya firi faro yace shi gaskiya yana ganin tunda mutumin nan yana raye bai yi wa kanshi abin da zai amfane shi ba kawai a kyale shi shi ke nan zama zama kudin suka tafi wannan shi ne dukiya shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin sa Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin kafafan me na kafafan ba ya go ba fallasa kawai dai ba a cikin halin ni'a rufin asiri shine kafafa mana yau an ci gobe ma sai an ka sake nemowa ba za dai ai bara ba amma dai ana cikin rufin asiri so duk lokacin da mutum yake cina irin wannan to zai gane cewa yana da amfani sannan yanzu barin ba ku wani misali galibi in banta yanzu da talaka suka saka kansa a fitintunu amma akwai ciwukan da da yawanci ciwukan masu kuɗi ne yanzu kun ga irin su da ciwukan masu kuɗi ne irin su hawan jini sai ka tara unguwa ma baka sami hawan jini ba ko mu da muke yara ba da tijawa ba sannan irin su shuga duk su ma cututtukan masu kuɗi ne akwai wani ɗan wada hepatitis akwai wani mai kuɗi da na gani ga shuga ga hawan jini ga alta ga ciwon ƙafa ga yawan waswati to kai yanzu Allah wata wataala ya baka da iya talaucinka sai ga ya kuma ka alkhairi yana daga ciki shine a mutum ya zamanto cewa ya dinga kallon na ƙasa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa unzuru ila من هو أسفل فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ku dinga kallon na ƙasa da ku wannan shi ne abin da zai sa ba za ku lalata ni ma Allah ka ku yanzu idan Allah subhanahu wataala ya sa albashin ka dubu talatin ne a wata in kana kallon sanatoci da suke ɗaukan miliyan ɗaya da wani abu kamar yadda muka ji ana faɗa hawan jini sai kama amma ka dinga kallon masu ɗaukar dubu biyar a wata ka dinga kallon masu kasa tumatir da masu kasa tattasai wanda wani idan ka tattara gaba ɗaya jaran nashi ibi dubu biyu ba akwai wanda ma kwata-kwata bai da jara kawai sai dai an so abin da aka sayar gobe kuma sai a sake zuwa an so wannan sai ya sa sai ka samu jin daɗi a zuciyarka amma wasu sai ka ga mutum yana da mashin yana burin siyan ji sai ba za ta samu matsala ba kila haka mutu ma Allah ba zai baka dama ka sai ba amma yanzu Allah ya baka mashin din ka roba roba kana kallon wanda yake da tsohon keke kaga wannan zai taimaka maka wajen ya zamanto cewa ka samu wadatar zuci kuma ka dinga jin daɗi a cikin zuciyarka saboda haka yana da kyau mutum ya dinga duba waɗannan abubuwa saboda waɗannan abubuwan suna daga cikin manya-manyan abubuwan da za su sa mutum ya zamanto cewa ya saƙo ta suci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ɗayanku ya je ya ice a bayansa shine ya fi mata alkhairi fiye da ya roƙi mutane sun ba shi ko sun hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi hijira daga makka zuwa madina ya yi almu'afa ta inda ya haɗa wannan da wannan ya ce kai wani abokin wannan wani kai abokin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda imaninsu mai ƙarfi har raba dukiya ake gida biyu har raba musu dukiya ake gida biyu a bawa wanda ya hijira amma shi Abdurrahman bin Auf da aka zo sai ya ce da wanda aka hada su da shi barakallahu laka fi ahlika wa malika tullani ala so Allah ya sa maka albarka a cikin dukiyarka da kuma iyalanka ku nuna min hanyar kasuwa bayan wani lokaci sai gashi ya yi aure bai ma gaya wa annabi ya yi aure ba fa sai annabi alama ya gani kawai ya cewa ya amince dan haka akwai hadisi mai ban tsoro wanda Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sa'ala an-nas wa lahu ma yughni ja'a yawm al-qiyamati wa mas'alatuhu fi yi. khamushun ko kuma khumushun aw khadushun yace duk mutumin da ya roki mutane alhalin yana da abin da zai iya wadatar da shi to ranar alkiyama zai zo a fuskarsa akwai alamar ya kushi da karka aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yughnihi menene zai iya wadatar da mutum sai ce 50 dirhaman 50 dirhaman aw qimatuha min adh-dhahab kwatankwacin dirhami 50 nawa ne kwatankwacin dirhami 50 na dubuna kai za ka saka mutane da yawa a cikin wuta dubu biyar ya yi kaɗan haba kai kuwa dirhami nawa ne sadaki na dirhami nawa ne sadaki a dirhami nawa dirhami hudu to kaga dirhami hudu yanzu nawa ne nawa ne sadaki yanzu dubu sha uku ne da wani abu mu shi a dubu sha uku to kaga idan muka ce dubu sha uku so goma nawa zai ba mu kenan dubu ɗari da arba'in to kaga shine dirhami arba'in kenan to sai kuma dirhami sai kuma dirhami goma sai kuma dirhami goma ko to kaga dirhami goma idan muka sake cewa dubu sha biyar biyar dubu talatin dubu ɗari da sittin kaga dai kuɗin gaba ɗaya ba su isa dubu ɗari da saba'in ba so yanzu abu ta wannan hadisi duk wanda ya mallaki dubu ɗari biyu ya buga wani mai kuɗi yana neman ya mai wani abu ko ya yi maula ya maula a wajen wani mai kuɗi to zai zama to cewa ya ci wuta barka sabon yana nuna mana cewa abu ne da ya kamata mu kiyaye amma kamar yadda malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin ka nema da kuma a baka baka nema ba ko miliyan ɗari kake da shi in dai baka yi, ba kai ka roƙa ba babu laifi kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi bin Amir annahu arsala ila Aisha bi nafaqatin wa kiswa lir rasul inni la aqbalu min ahli shay'an ya aika wa da Aisha kayan ciyarwa da kuma sutura sai ta ce da wanda ya aiko ka koma masa da shi ka ce masa ni bana an komai daga wajen wani فلما خرج الرسول قال ردوه إن رسول الله قال يا عائشة من أعطاك عطاء من غير مسألة فاقدليه فإنما هو رزق عرضه الله عليك duk mutumin da ya baki kyauta ba ke kika nema ba to ki ansa saboda wani arziki ne da Allah subhanahu wataala ya koro miki saboda haka mutum ya zo ya maka kyautar dubu hamsin dubu ɗari alhalin ba kai ne ka roƙa ba to ba ka da matsala kawai ka ci kaya saboda inda illar take shine idan ya to kai ne ka nema kana da miliyan ɗayan ka kawun, amma ka je kana bara dubu hamsin kana bara dubu ɗaya wannan duk yana daga cikin abubuwan da za su zuba maka da kima kuma za ka zo ranar alƙiyama da an ganka an ga alamar mabaraci ala kulli hal akwai abubuwa da yawa da rashin wadatar zuci suke jawowa na bala'i daga ciki yawan bakin ciki mutum zai dinga samun bakin ciki da damuwa a zuciyar shi saboda duk lokacin da ya zamanto ka kwanta kana yawan tunanin wane kaza wane kaza wane yana da katin gida ni ban da shi wane yana da kaza ni ban da shi to wannan zai sa maka bakin ciki da damuwa a zuciyarka za ka dinga samun tashin hankali da damuwa saboda haka wannan yana daga cikin mushkiloli za ka samu duk mutumin da yake da wadata zuci da ya kwanta kawai sai ka ga yayi bacci yanzu kun taɓa ganin wanda tunanin lahira da tsoron Allah ya sa ya samu hawan jini kun taba gani an ce akwai cin abin akwai wasu awanci cikan da suke jawo hawanci amma dai yawanci tuniyanci ne son duniya ne yake jawo hawanci ko tunanin abin da ya faru baya ko tunanin wata wani abu da zai zo nan gaba yana daga cikin munanan abin da rashin wadatar zuciya ke jawowa ne rashin wadatar zuci yana kawo hasada in kana hange-hange dole za ka dinga bakin cikin abin da wasu ke samu wane ya canza riga wane kullum sai ya zo da sabuwar riga wane ya canza gida wane ya yi kaza wane ya yi kaza yana daga ciki shi ne mutum zai zama makaskanci saboda duk lokacin da mutum ya zamanto yana yin kwaɗayi na abin da yake hannun mutane to zai zama mai kaskanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wani ka nisanci abin da yake hannun mutane mutane za su soka الله يغضب إن تركت سؤاله وابن آدم حين Ya gabu. Allah yana fushi idan ka daina roƙonsa su kuma yana duk sanda kake roƙonsu suna fushi da kai walau su ilan nasu turaba la idza qila hatu an yamilu wa yamna'u ko da ƙasa ta ce dan ke gomin nan to mutane za su iya hana shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai mutanen da yayi alƙawari da su a cikin sahabban cewa kasuru su kowa komai saboda haka ɗaya daga cikinsu wani lokacin ma bulalarsa tana iya faɗuwa ƙasa amma ba zai ce da wani ya miƙo mai ba sai dai mai sai dai ya sauka daga kan dokinsa ko abin hawansa ya sauka ya ɗauko sai ya wannan saboda me saboda wannan yana daga cikin cikakka kamala sai za ga nan sallallahu alaihi wa da yake bayani game da waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai faɗi suna da sukofi guda hudu waye zai iya lissafa min su siffofi hudu annabi ya faɗa waɗanne ne malam nuna ya ce layas yastarqun ba ta neman wani ya musu addu'a ko ba su da lafiya wala wala yaftawun in sun ji ciwo ba sa yin lala lala suke cewa kuma tsakiya tsakiya ta sai kuma wala wala ya tsanyaro na fasashen bi wala wa ala rabbihim yatawakkalun kawai sun dogara ga Allah kaga daga ciki wala yastaghfir ko addu'a ba ta nema wani ya musu saboda wani yana daga cikin kamar cikin tauhidi dan haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa lallai wadatar zuci wata taska ce mai zaman kanta kuma duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya azurta su da shi to ya samu babban rabo shi yasa yana daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kullum Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah ina roƙonka shiriya da tsoron Allah da kuma kamewa ina kuma roƙon wadata saboda haka Allah madaukakin sarki ya azurta mu da wadatar zuci Allah kuma ya azurta mu da kaɗan ɗin da ya bamu ina za za mu taƙaita a nan sai mu ba da dama idan malam nura ya yi jawabin da zai sai mu ba da dama a cikin wallahu ta'ala ɗaukaka shi ni ba ba abin da yake ya ƙara da jawo hankali na dangane da wannan al'amari na kana'a shi ne za rishin kana'a yana ɗaukaka girman kai zai taɓa ba mu girman kai wata rana malam muna tare da shi ne ke faɗa mu da al'amarin mutane a can da yake cewa da 60 70 har ebe za ka san mutum bai damuwa in ɗan kusa ta kama mishi riga ya zai a jiki mishi ko da rawanci da sai a mishi a wani ba ka yi faci amma yanzu mutum bai bai da riga shi ta gidi kawai ta yi kandiyar ta kawai ta ta yi kuku shi kenan da sauransu ta kaga yadda yadda mutane ke sun ta da irin waɗannan abubuwan da suke raya zuka ɗaya ne da sauransu ya kama da ya ɗauko wannan abin ɗaya ya tunatar da a kai shi fata Allah mu ɗauki sai ya saka mai da kai mu kuma ya sa wannan jini mu kai da mu jini mai amfani ya Allah ka ƙara mai mai kai irin wannan addu'a da muke da daga ko da lokaci zuwa lokaci Allah ya mishi albarka mu ba mu albarka mu ki ɗaya ba mu ilimi mai amfani duk da lokaci ya dawo ba da dama ga tambayoyi masu tambayoyi na aika da sai mu zaba ba da lamba da mun a nan ni ba abin mawuyi to ba ne an fito ba su tamba ba ya daga hannun ba da lamba kuma mutum biyar haka sai na fara amsa wannan wannan yake cewa Allah ya assalamu alaikum Allah ya ga da nuna ba da assalamu alaikum Allah ya ba wa malam tsawon rai cikin imani tambaya ta ita ce malam da akwai miji da ya ba matar shi abincin da ba shi yake ci ba idan ta yi magana idan ta yi mashi magana sai ya ga dama yake yi sai ya dinga dukan matansa kuma ya zage ta a gaban 'ya'yanta don allah malam a ja hankalin 'yan uwanmu mata su daina ƙuntatawa mazajensu su kuma maza su ma su daina ƙuntata ma iyalansu malam kuma dan Allah a samu wani lokaci a zo a yi mana lakca ta mata kawai Allah ya bai da malar lafiya a gobe ala kulli hal wannan tambayar da ta yi tambaya ce wacce take da mahimmanci yana daga cikin kurakurai masu girma mutum ya zagi matar shi ko ya doke ta a cikin alkur'ani a suratu an-nisa Allah subhanahu ta'ala yana cewa wunna wallati تخافون نشوزهن فعزوهن wajruhunna في mabaji wadribuhun فإن in فلا fala عليهن alaihinna ما matan da kuke tsoron butsarewarsu to ku yi musu wa'azi in ba su yi wa'azi ba ku kaurace musu in ba su yadda ba ku yadda wasu malaman fikiwan suka faɗa don su nuna maka ƙarancin dukan da za ku sun ce da cuna riga cuna riga za a rike e cuna suke ci eh, na hannun riga hannun riga ina ne cuna ne na nan ne cuna ko ko ba nan ba ne Oke, to ne ne suna? Yawa suna riga, saboda zarban ne zara mubarak. Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ya nuna mana cewa yana daga cikin kuskure ya zamanto mutum ya daki matar shi kuma ya zo ya kwanta da ita akwai kunya sannan zagin mace kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa wala tuqabbi kada ka muzanta matarka kuma ni gaskiya yana ƙara nasiha mai ƙarfi wallahi musamman matanmu ne yanzu matan zamani ko mutum bai ji tsoron Allah ba to ya yi dukansu za su rama kuma irin matan da shekara hamsin arba'in wannan wallahi za ta kukanta ta share hawaye amma wallahi ne yanzu sai sun rama har zagin ma an kai ɗaya biyu wallahi ce ka zagi ubanka kai ma saboda haka lallai yana da kyau mutum ya kula da irin wannan daga lokacin kuma da aka fara ramawa to an samu cikin akwai matsalar auren da na warware ina gaba a wuce sati uku ba duka duka auren a cikin shekara na ma ya zo ya neme ta ba ta yadda ba ya ke da ita ma ta dake shi a cinya suka zo suka zauna muka musu sulhu muka dai gaggaya mata irin abubuwan matsalolin aure yanzu idan ta fita wallahi ba a wuce sati ba da ya sake dawowa wajena. na yake ce na ce nace masa yaya yanzu an ɗan samu sulhu tana yadda da kai ya ce wallahi kagara na ji ciwon da dare ne ala kulli yana da kyau mutum ya kula sosai na farko ina ga har a karatun mu na tafsiri na maimaita wannan magana cewa dattakon matan yanzu da muke aura ba su kai rabin dattakon irin su zamanin alhaji irin su zamanin mala ko rabi ma ba ci ba galibin auren yanzu kuma dan gwalolo ne kashi casa'in na auren da ake yi yanzu wallahi ba ana gina shi bane akan soyayya ta fi wannan shine dalilin da yasa kuka ga da yawa ana yawan samun matsaloli akwai wani dattijo da muke aiki da shi a abu zaria a wannan shekara ya cika shekara 65 ya a cikin wannan shekara ya zo ya same ni ya ce min wai da Allah me yasa saki yawa ne yanzu yace saboda matan ba irin na zamanin ku bane ne kawai amsar da na ba shi kuma a fahimta ta ne dalilin saboda ina gaya muku wallahi da ƙyar naman manta rabon da ni kwana uku a jere ban samu wani kestin ɗin aure ba ko a zo min da shi ko ta waya ko ta whatsapp to Allah dai da wahala yi kwana uku wata ranar ma ina samun guda biyu kuma wasu ko suke sake san ma wasu ma ba daga ma Najeriya ba daga irin su Nijar ko su wuraren da suke magana da Hausa za su bugo ta waya saboda haka experience din da muka samu na matsalolin aure yana da yawa akwai wani da na ce masa kashi 95 na auren da ake yanzu ba dan Allah ake yace mun yayi yawa nace wannan ni dai iya abin da na fahimta ke saboda za ka samu da yawa daga zarar an fara sai a fara sa matsala shi daga cikin abin nan nasihu da nake yawan yi wa samari duk mutumin da bai gama shirya ba yanzu kai yi aure kaga da idan misali dan abin da ka kama mata za ta iya wankau ta yi sassarfe da sauransu da an rarrafa wa jima'a su amma Allah yanzu ma ta yanzu ba yi bane yanzu wata mace da ta zo abin da take ce shine dan Allah wala raba ni da mijin nan ta ce mun ni kawai raba mu nake so ku yi kawai so nake kawai ka raba mu na ce a'a ta ce wala mala za mu iya shiga wuta ba na son shi yanzu Mahallin shahid da na kira ta na mata magana ta je tana mata faɗa wallahi daga cikin abubuwan da ta faɗa shine shi bai cika son kayan kyali-kyali ba saboda haka shi wani abun an ci a siya ba a siya na tambaye shi kuma gaba ɗaya yanzu gaba ɗaya ma da tare wasu bai wuce wata bakwai na tambaye shi na ce lokacin da za ka aure ta kaya kana nawa kai ya ce za ka kai hamsin na ce ta kalma kuma za su yi nawa ya ce na ce to akwai abin da ta taɓa aka ka sai mata maka siya ba ya ce takalmi ne ya ce ya yi siya na ce masa takalmin da ka sa a kayan aure za su yi nawa ya ce za su yi goma akwai wannan ma ba ta sa to kun ga kan kayan ɗani-ɗani tana neman arabawa ala kulli hal me fa'ida da yasa na kawo muku wannan saboda ku gane cewa dukan mace bayan kasancewar shi kuskure ne a musulunce to kuma a ta ma a matan zamani wala wata ran kana dukan ta sai dai ka jima'i za ta mare ka Allah saboda kuma kaga daga zarar an kai wannan to auren ma ya warware ala kulli hal suma, mata kamar yadda ta ce a yi musu nasiha ya kamata su tsora Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa ya bayyana cewa ya fifita maza akan mata saboda abubuwa na farko shine bima faddala Allah ba'dahu ala ba'd mana tun asali Allah ya fifita jinsin namiji akan jinsin mace wannan shine dalilin da yasa lokacin da hamnatu kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa ta haifi maryam bayan ta yi fatan Allah ya bata namiji wanda zai yi wa baitul maqdis hidima sai ta ce walaysa zakaru kalka sai ce ka. amma dai to gashi nan dai na haife ta mace kuma mace ba za ta iya abin da namiji yake sannan na biyu kuma wani ma an fuku min amwali namiji yana wahala yanzu mace kullum tana kira zai fita in ma irin mu ne masu masu koyarwa malaman makaranta zai fita da sassafe yana da lacca ita kuma tana kwanci a kan gado wasu kuma aikin ƙarfi suke ya kamata mata su tsoron Allah su dinga tunanin cewa idan mace ba ta biyayya ga mijinta ba to za ta shiga bala'i annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin hadisi duk lokacin da macen duniya ta cutar da mijinta to in yana da mace a in tana da mace aljanna za ta ce qatalakillah fa inna ma huwa dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina Allah ya kine miki wannan da kike gani ko ne a wajen ki, ya kusa ya rabu da ke to wajen mu saboda haka yana da kyau mace ka dinga tuna wannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da Nasa'i rawaito yana cewa la yanzurullahu illa imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu Allah baya kallo na rahama zuwa ga matar da bata ta wa mijinta bata wadatuwa daga shi abu na ƙarshe da ta faɗa na ya kamata a shirya lafcan mata wannan wani abu ne wanda yake hannun masallaci in Allah ya saka shirya in dai suka siti ni in na ga akwai yiwuwa zan iya yo takanas na zo ne muku lakta na koma insha Allah ta'ala Allah ya ba mu da cewa laji ya daga na na <laughs> ya alhaji na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh game da to yana cewa kusan za a ga kowa yana da buri a irinmu da muke lakcarori muna so mu zama professors da irin abubuwa irin waɗannan Alakun hal shi buri an halicci ɗan adam da shi kuma ɗan adam ba zai iya hana kansa guri ba amma abin da nake cewa shi ne, duk mutumin da yake da karancin burace-burace ya fi samun zaman lafiya a rayuwar shi haka ne ina ga wannan a fili yake waccan aya kuma wacce Allah subhanahu wataala ya faɗe ta a cikin suratul qasas تلك ko الآخرة halil ladina للذين لا fil ardi wala fasada wala فسادا lil muttaqin wacce aya kuma tana nuna cewa mutumin da yake da karancin son duniya to shine yafi samun lahiya. Hmm. musamman kuma wanda yake neman duniya dan ya kankama ya girman kai kaga yace lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada saboda hakan shine a takaice haka ba za a iya hana dan adam ya girman kai ba ba za a hana dan adam ya yi buri ba amma dai yayi kokari lokacin da zai burin yi sai su sai sa na'am mun yi tambaya ayyuke kenan ko eh, ta ba na ji sosai bawan Allah so ke eh miliyan na eh a ya kai mana dubu sha uku ne da wani abu dirhami hudu dirhami dirhami uku ne ma ai ka mana dirhami uku ne sadaki saboda dirhami goma sha biyu shine yake daidai da a dinari ɗaya haka ne dirhami ɗari biyu ba bawan Allah shine nisabin zakka shine nisabin zakka mu dirhami hamsin muka ce dirhami ɗari biyu shine nisabin zakka kaga nisabin zakka ko miliyan ɗaya ne da wani abu da haka mu kuma yanzu muna magana akan dirhami hamsin ne a ya koma to yanzu an ce maka sadaki ba dirhami uku ne sadaki dirhami uku ne kuma yanzu mafi karancin sadaki shine dubu sha uku da wasu yan ɗaruruwa ka je dai ka ƙara bincike mala. yawa wannan shi ne ala kulli hal mu ma a a da muka yi ɗazu akwai ɗan kuskure da muka yi a lissafin saboda dirhami uku shine sadaki da haka kaga idan muka ce misali muka bashi a dubu sha hudu misali muka ce dubu sha hudu shine dirhami uku to kaga misali za mu ce a dubu sha hudu so sha biyar zai ba da nawa kenan zai ba da dubu ɗari biyu da goma ko to kaga shine zai zamanto cewa a dirhami 100 dirhami arba'in da biyar kenan to kaga sai mu ƙara dirhami uku ko mu sai mu kaga muna da rago dirhami biyar to kaga Allah dirhami biyar din nan ya kai kusan dubu ashirin sai kama dai dubu ɗari biyu da wajen talatin haka kuɗin za su kasance shi ne abin da in kana da shi a yanzu a kwatankwacin yanzu idan ka je kai roƙo ranar alkiyama za ka samu wannan to mu muna ce mai roƙo dan akwai maroƙa ma da muke da su za a ci wani maroƙi ne al'adarsa shine ya je ya mutum to maula to amma irin waɗanda suke wa mutum kirari a gidan sunan nan a ba su kuɗi ya kuke ce musu yawa Allah ya ba mu dacewa na'am akwai wani Allah ya ba mu dacewa ta ina ga idan babu sai in a cikin yan kwamitin masallaci akwai mai wata kalma sai mu jira kuma malam bismillah ka rufe mana zo ka rufe mana malam gobe za a kira juma'a Allah ka rufe mana sai ka rufe mana da addu'a Thank you.

kiwo ko cin abinci ci mai kyau musanya mai kyau kuma suna ta suna buƙatar yin wannan abinci da ɗan zaman bada suna ba fata ala ta albarka a ciki sannan ba a kamar da muke so ya kai mu kai shi a kuka ga kira a yi na samu mala ya dawo ya bauta lakta yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muke yi cewa samu bai da muka fara tattauna da shi ko a wata a ce zai fi kawo ziyara sai yadda ya dole yana sha'awa a wuraren da dama yana ci a cikin kasar da waje wanda yake zuwa yana darussa masallatai da sauran wurare da ke kan coci amma Allah ya kaddare wannan masallaci a cikin wurin da yake so kuma yake tunani yana ba yana ba kuma to kuna tunanin ko zai yi ya zai fita shi yana da wani abu za a ci ba ko irin yadda sani ke zuwa nan lokaci na wata ya zo muna tunanin eh, kila a samu rana duk wata ya zama da an samu ranar da ke warewa ƙarshen wata a cikin wata rana zai fi zuwa yana zuwa da wani darasi ko wani taki eh, a sanya wani tunani a aikin da ke yi. Sabon da muke fata eh, shi ne kusan kamar da yana buƙatar kawo shawarar ya a wani da gaske yana cikin yin wani da aka ɗauka ya za a yi yaƙi a cikin da wanda ake ci kuma ɗaukar ma kan shi a ce an ɗaukar ko a bisa na ko da muke ci kuma dama ko ba kuma ne da ake biya so yana kuma da Allah ba a yi da da da kuma da kuma da shi ya yake ko ya tafi a karshe ga bai da dama sai murna shi karshe cewa cikin kasar da Allah ya bashi ya yi amfani da shi inda ya dace su muna da shawarar yadda za mu tsara malamin ma za ta kama za ta sa inda ke ɗauka muna fara da shawarwari kawo shawarwari da so a zanna wasu ruwan zai ba su kuma a yi tsari wanda wanda za mu samu ma da girma ba shi ba ma a sauran wasu so aiki ne na yau da ta'awar matsalaci eh, ne tarayya aiki ne ya ta'awar alibin wa takawa wala ta'awar alibin wa gudunwa da dai ga shi za a kana ta kashe kuɗi da musamman na abin ya sai ko shi za su kai duhu ya raba su a kan da'awa ce kawai da cewa ko a zaɓe shi ko a zaɓe nashi ko wani da'awa ce wanda za a Allah ko da so a sami kyakkyawa a lalace a bauta mashi ko a dawo su kanci Allah aiki da na dafa saboda ka yana da bukatar da shi ba lalle zai yi ba duk shawarar da ke da ita ko ba ko ko ko ko ka ko ka rubuta ko ka wuce ko ka bayar da ita na ba da aiki so na nan ta ke da ka shawarar na yi ma da kuma ta wanda sun zama halatta Jadi ini bukan sesuatu yang jelas. Jelas mana mereka kita bahawa bahawa semua siapa dari kita yang mempunyai cipuan ilmu sendiri. Allah tak kami dapat memberi rasa dalam Islam. Maka kita mengambil syarat dan Terima kasih.